tashar kundin shahara Yau shirin naku na daga bakin mai ita wanda muke karbowa daga shafin BBC Hausa masarrafa shi, shirin da yake kawo muku tattaunawa da jarumai daban-daban na cikin masana'antar Kannywood. To yau da shirin ya nutsa inda ya linkaya ya ɗauko muku jaruma Stephanie ta cikin shirin daɗin kowa wanda ake haskawa a tashar Arewa 24. cikin Stephanie dai ta amsa gayyata inda ta amsa zafafan tambayoyi bar ku ga yadda tattaunawar tamu da jarumar ta kasance wa ji nake idan na shashafa wannan abubuwa na sai na ji kamar bana kyau amma duk ran da na shafa hoda kawai na sa mai a baki ina ji kawai ni fa babu macen da tafi ni kyau a duniya haka nake ji <laughs> to yanzu a hakan ya na karata bare idan na shashafa wannan abubuwan <laughs> ashe traffic zan ja kenan <laughs> stephanie nan ina da shi daman amma sunan a church ake kirana da stephanie to coincidentally kuma sai karakta dina a daɗin kwaya zai kasance stephanie to sai da stephanie din duk tunana kawai stephanie din da babu shi ba na amfani da shi a it's not official ake cewa ko ya aka cika shiga daɗin kowa ina zaman zamana ne sai na ga post ɗin arewa 24 lokacin ma ina karatu suna neman sabbin jarumai don a fara wannan sabon salon wanda aka wanda ya shige da sabon salo to sai na zo na audition sai kawai sai Allah ya sa a aka dace an dan sai na zo na fara a sabon salo gashi muna yi har aka zo wasa farin girki gashi muna kan yi har yanzu <laughs> to ai ran nasu din da fara tun dama madam gloria wannan matan dai hmm. oh sorry momi <laughs> momi na dai <laughs> Wajen handare. waɗanne tambayoyi aka fi miki idan aka gani za ce la ga stephanie sai su ce ina nasir ina wadan gloria ina stephanie gani suke mu wai kwana muke gida ɗaya duk yan daɗin ko wannan a ce ina aibi ina man nasir aka fi tambaya na ina nasir all the time wasu su ce wai wai wai ba da gaske kuke soyayya ba abin da aka fi tambaya na kenan ina nasir kuma ba da gaske kuke soyayya wai ba son shi kike yi ba abin da aka fi tambaya na kenan to ya gaskiya ne gaskiyar lamarin kuna soyayya ne ko ba ku soyayya da gaskiya kuma <laughs> gaskiya babu wani soyayya kawai aiki dai eh kawai rubuta ake aya mu a can wannan mu yi dai ril mu nuna zahiri ga abun yanda yake to shi sa mutane suna ganin kamar fa da gaskiya ake yi gaskiya ba wani soyayya shi yana da rayuwarsa ni ma da rayuwata idan aka ce kwat an yi kwat kenan <laughs> <laughs> ta yi magwara yanzu da muna zuwa yawo muna zuwa kallon fim tare muna zuwa wani joint mu je muna dai yawo da shi muna daukan hotuna muna posting mutane suke cewa kullum tare muke da Nasir ko offset ma ko onset muna tare offset din ma muna tare gani ake gidan mu daya to yanzu dai mun dan rage yawon ne ko da babu komai a babu komai gaskiya yana da budurwa ne ma ina da Why sorry? <laughs> <laughs> Tsawon wani lokaci kike ɗauka a wanka da kwalliya? To, ni problem ina kenan. Idan na shiga wanka bana ka bani minti biyu na gama. Kuma idan na fito bana kwalliya ma, simple. Wanda yana bani wahala complete a rayuwa wai in ɗauka makeup in zazzana in zazzana. saboda ah, beauty din nan kyau kyan mace is in your self confidence ya hakuri na amfani da turanci to gashi na kokari dun interview din da na dan sa kaɗan yau amma kuma na manta when last na sa jan baki kuma wannan jagira yayi shekara daya bai yi ba gaskiya i will not lie yana mun wuya ne wai in zauna ina ji kawai haka na fi kyau abu kowa kyau gaskiya To yanzu a hakan ya na karata bare idan na shafa wannan abubuwan. <laughs> Ashe traffic zan ja kenan. <laughs> Kawai gaskiya haka nake ji haka na fi kyau. Idan na shafa abubuwan idan shi ne kyan mace akwai ashe za a samu matsala gaskiya. Wani irin kaya kika fi so? Dogon riga. Ya, na fi son dogon riga amma kuma ina sa riga da skirt ɗin ma. da gaske na fi son ƙananan kaya ba ma ni da atamfa da sai dai a sani dole a ce kai za a ma ɗauka kayan ne aka yi matela ya ɗinka ban sani ba sai a kawo mu to amma yanzu girma ya zo bera ko magi ko kinkiso ko kadangare me fi baki tsoro gaskiya ina tsoro duka amma kinkiso da sauki idan na gani I'm, not used to kyankyason ba amma kuma shi bana gudu dai idan na gani bana firgitawa sosai hakan nan to amma ina ga dangare na su mene ma kace mage na tsani mage ma completely a ciki complete gani nake idan na ga mage yanzu zan yi mafarki zan mafarkin magen anjima kasashe nawa kika taba zuwa <laughs> ni kaka ce mu yar kauye saboda akwai wani colleague ina da na ce mai okay ni Nijar na taba zuwa kadai waɗanne burika kike da su a rayuwa tunda ni business woman ce a ce gobe idan aka ce sera ina son legit kuɗi fa idan na ce ina son in kuɗance i mean legit kuɗi ina son in shahara eh, ba na <laughs> haramun ba na kaina wato ya ake cewa gumina ba sannan kariya ɗina kuma na acting shi ma ina son in ci gaba gobe ina son in kai wani matsayi a haka ma i thank god fa already sannan kuma ina son luxury life gaskiya <laughs> ina son in more mai yanzu ana nema dai amma kuma gobe ina son a ce kuɗin nan sun taru ana jin waɗannan marsandin nan ana <laughs> ina ji wagon <laughs> ina son ji wagon a marsandi akwai wasu da ina so